na tara kowane yaro dan nan garin ne to in ban kare mutuncin me ya kace in na tara mutuncin Kaduna ai ya kamata me ya kace an kare mutuncin Kano ai su yanzu an ce ka tallata abu baka da abin tallatawa duk da kan ce ka tallata abu sai ka ce ai kwankwasa ne kaza kun to kwankwasan ma an dame shi an shanye yanzu Allah ya yarda da ikon Allah da kirman Allah da karfin ubangiji shugaban kasa Muhammadu Buhari ya iya faransanci ya iya duniya ba ilimin da ake mai inganci wanda yake kyauta duk wanda ya ce maka zai ilimi kyauta kuma dole kallon tashoshin Freedom Radio da kuma da laifin barkanmu da haduwa a wannan lokaci. Kamar da kuka gani za mu kawo musu tattaunawa tare da fitacce mawaki kuma za iya cewa dan siyasa sannan shugaban kungiyar nan ta da ta da jarumai da mawaka ta satin satin wato Lola hutu rarara. Kuma za mu tattauna ne kan sha'anin da ya shafi siyasar kasa da makano musamman ka abin da ya shafi zaɓen gwamna da yake karatowa. Ah, Dauda Kahuta rarara barka da shigowa wannan tattaunawa. Barka dai muna lafiya ya aiki a hidimomi. Alhamdulillah. Mu fara da. da kokari masu sauraron mu da kallon mu. Ina ma kowa fatan alkhairi. A madadin shugaban kasa halattacce zababbe Malam Bola Ahmad Tinubu tare da gwamnan gobe Nasiru Yusuf Gawuna insha Allahu nan da 'yan kwanaki kaɗan. To muna ƙara wa Allah godiya ina kuma yi wa kowa sallama irin ta addinin musulunci a yan kwanakin nan akwai waka ka da ta fito wadda ake ganin kamar akwai wani sako a cikinta kana magana cewa girmanka a kwatinka. wai wani sako kake san ba a wannan waka <laughs> kai wani ai sako ne na cikin gida da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani yanzu ni ne dauda adamu kahutu wanda aka fi sani da arara, dan gidan shugaban kasa malam bola ahmad tinubu kuma kani ko kuma da a gurin nasiru yusuf wani zaben gwamnan jihar kano insha allah nan da rana ran asabar mai zuwa 18 ga wata wannan waka da muka yi ta a takaice tunda an fado kan labarin waka ce wadda muka yi ta mutanen da yi ma wasu mutane kara ne amma su basu gane kara ba to amma yanzu mun fito mun ce duk wanda ya saka ci a akwatin shi zai gani a kwaryar mukamin shi shi yasa na da wannan waka ta mutuncinka akwatinka ka akwatinka kuma ba ka da wata babbar riga wadda ta wuce ka je ka cika akwatinka ko ka ci mazaɓarka ko ka ci local government ɗinka. Na'am, kamar akwai wani abu kenan da ya faru ka ce abu ne na cikin gida kenan akwai wani abu da ya faru a cikin jam'iyyar taku. A'a na ce maka sakon yan cikin gida ne mutanenmu da muke da su a jam'iyyance akwai kamsuloli akwai yatse akwai kwamishinoni akwai ministoci saboda haka akwai shugabannin jam'iyya saboda haka duka waɗannan kowace akwatin nan muna da wakili wanda wannan wakilin yana kanta ko yana da mukami ko bai da mukami to akwai buƙatar ya kare mutuncin wannan akwatu shi yasa na ce maka sako ne na yan cikin gida zaben mu ana zaba APC ake yi a ƙasar nan APC ake yi amma wani gurin mutanen idan sun dangwala ƙuri'ar sai su tafi wannan ke kawo bata gari su zo su mana obabotin su zo su bata mana ƙuri'a shi sa muka ce wannan gabar ba za mu yadda ba ba za mu bari ba mutum in ya dangula ƙuri'a shi to ya kare ta kada ta zo ba a daidai ba saboda ana zaben mu sai ya ga mun je mun ci ƙuri'u da yawa amma wasu su ta mana ƙuri'a da yawa an ce duk in ce to saboda haka wannan karin muka ce ba za mu yadda ba muke zaburar da magoya bayan mu da mutanen cikin muke cewa lallai lallai ba mu da wani mutunci da ya wuce mun dangwala ƙura'a mu tsaya akan akwatin nan lallai lallai sai mun kawo ta sai mun tabbata an girga kuma alhamdulillahi waɗannan mutane a yanzu shugaban ƙasa zaɓaɓɓe ɗan siyasa ne bola ahmad tinubu saboda kamala nasir yusuf gawuna ɗan siyasa ne murtala sale girasur ɗan siyasa ne sun gamsu wannan magana da ake yi magana ce ta gaskiya magana ce ta wannan jam'iyya ba mu da wata jam'iyya wadda tafi ta musamman a nan jihar Kano mun ce duk wanda bai kawo akwatinsa ba za mu yi kiran suna saboda mu ba wani abu da za mu iya yi illa yanzu gudunmawar da za mu iya ba Nasir Gawuna shine mu je kowa ya tsaya akan akwatin shi ya tabbatar abinda da Nasir Gawuna ya samu an tantance an ba shi haƙin shi shine magana ta gaskiya yanzu ƙasa da kwanaki ya rage a shiga shi wannan zaɓe na gwamna kuma akwai wasu al'amura da aka ganin ka fara yi kama a ofishinka akwai wani taro na mata da wasu yana cikin shirye-shirye kenan da kake yi na tunkara shi zaben da Nasiru Yusuf Gawuna san da ba na layin Nasiru Gawuna ina layin sha'aban sharaɗa to yanzu mun dawo muna layin Nasiru Gawuna mun miƙar da kafan mu saboda haka to duk wasu mutane na na na cikin birni mun yi gana bakin gwargwado shine muka fito da mutum dubu goma sha ɗaya waɗanda muka zo muka yi muka yi musu magana wakilan mu kenan na akwati muka musu magana muka ce lallai lallai waɗannan akwatuna da suke wakilci to su tsaya a kansu akwai masu mukamin gwamnati akwai ciyawun fati akwai kamsuloli to duk wanda ya zo ya tsaya a nan inda suke a tabbatar kansu bar gurin idan sun yi zaɓe su yi haƙuri me ya ce haƙurin wuni guda dai ko kwana guda kai ko kwana biyu ne dai sai an tabbatar maka da wannan abin da muka zaba abin da Nasiru Yusuf Gawuna ya samu nasarar Nasiru Yusuf Gawuna an tabbatar ita a wannan akwatu sannan ka ba wannan akwatu shine na tara mutane na na na yi taro da su kuma alhamdulillahi sun fahimce ni sun karba da muna la wani layi yanzu mun dawo ka'in da na'in Nasiru Yusuf Gawuna muke yi ciki da wajen mu insha Allah kuma na Yusuf Yusuf Gauna shine gwamnan jihar Kano insha Allah dan duk inda muke tafiya bakin gwargwado muna roƙon ubangiji ya ɗora mu akan daidai to tun da mun biyo harkar Nasiru Yusuf Gauna to insha Allah nasara za ta tabbata akan wannan bawan Allah maganganun mutane yanayin mutane sun yadda suna son Nasir Gawuna saboda mutum ne mai mutunci ba zai zo gwamna don ya ci mutuncin wani ba ba zai zo gwamna don ya rushe gidan wani ba ba zai zo ya gwamna don ya ce a'a wane bai iya ba a ya ce Allah ya bashi gwamna saboda ya taimaki jihar Kano don bai da abin ya bai da inda wuce Kano to inda muna da ya kace inda muna da kishin Kano da kuma kishin 'ya'yanmu da jikokinmu to ya kamata mu taimaka wannan ban Allah an san ka a tafiyar ita jam'iyyar adp ta malam sha'aban shagada, kuma ka hmm. shige kan gaba wajen tallata shi kana magana cewa hmm. lokaci yayi da za a ba ku dama a ba matasa dama wai menene ya zafi yanzu ka hmm. dawo gidanka na ɗanka ba wani zafi wallahi abu ne dai me kace duk inda kake ko me jihar Kano tana nuna maka alƙibla ita shi zaben jihar Kano kowane lokaci idan za a yi shi ya fita daban yana nuna ina ne gab gabas ina ne yamma wannan ya rige na ka bi gabas ko ka bi yamma malam shaban shaɗan mun yi tafiya da shi a bisa ka'idoji ka'idojin shine lalle lalle za a yi bola ahmad tinubu to an kusa zaben bola ahmad tinubu muka fuskanci kamar yana da wani abu a zuciyar shi yana da wani ra'ayi to kaga mu kuma in dai akwai wani ra'ayi wanda ya saba ma shi malam bola ahmad tinubu to gaskiya ba za mu bi shi ba daga nan na ce na taka burki ina cewa na taka burki shugaban jam'iyya ya ce shi ma ya taka burki ya fita sakataren jam'iyya ma ya ce ya taka burki mataimakin sakatare ma ya ce ya taka burki youth leader ya ce ya taka burki mutum goma sha hudu a cikin ya mutum goma sha hudu wakil kwamiti mutum takwas a ciki suka ce sun fita daga jam'iyya tunda na ce ba zan yi ba na ce to ni ga dalili na dalili na shine an ce ba za a yi bola ahmad tinubu ba shaban ya ce shi akan katanga yake hasali shaban a lokacin ya je gidan shekarau yana magana da shi akan za su yi atiku na ce to ni daga nan na taka burki ba zan kara gaba ba wayannan mutanen gaba ɗaya suka ce sun fito sun biyo ni su ma ba za su yadda a taba ƙuri'ar Bola Ahmad Tinubu ba wannan dalili shi yasa muka dawo ya kace layin Nasir Gawuna muka mika da kafan mu saboda Nasir Gawuna da Bola Tinubu abu ɗaya ne to alhamdulillah yanzu Bola Tinubu ruwa ta sha mun ci zabe to wannan ma insha Allah ran asabar mai zuwa yanzu maganar da muke magana ce tana fara murna waƙar murna ta fara yawo malam Nasir Yusuf Gawuna da Murtala Garo sun zama zaɓaɓɓun gwamnan jihar Kano insha Allah yanzu bayanin na nufin kenan yanzu babu jam'iyyar adp a kano ito eh abinda zan gaya maka shugaban jam'iyya ya fita sakatare ya fita mataimakin sakatare ya fita mataimakin shugaban jam'iyya na mai aka cewa north ya fita na saudi ya fita mataimakin yin leader ma ya fita a cikin dai mutum goma sha na wakin kwamiti mutum takwas sun biyo sun ce suna bola amur tunin kuma suna nasu da gauna saboda haka ba zan ce maka babu ba koko akwai amma dai yanzu shi kan shi ɗan takarar ya san gaskiya ba da gaske yake ba dan da gaske yake waɗannan mutanen da suka wata da yanzu shi ma ya taka birki ya san ina ne ina ya kamata dosa amma dai tun da ka gani ba yanzu ni ba a can nake ba bana ce maka eh ko a amma ka tambaye shi ka neme shi zaka ji ko yana yi ko bai amma ni wallahi ban sani ba yanzu ko yana takarar ko ya fasa uhu wasu na raɗe-raɗin cewa wai kana da wasu da suke maka hasashe ko kuma ce bugun kasa irin na siyasa sun hasaso sun ce maka a tafiyan nasu gawuna nan ya kamata ka koma eh. wai shi sa ka bar malam sha'aban shari'a me ya gaskiya wannan a'a ba wani magana wai bugun kasa ko wani abu ai me ya ce abu ne zahiri ita <laughs> ita siyasa in dai ba za ka iya hasashe da kanka ba akwai masu wanda za su iya maka hasashe amma kuma abin da idan kai ke nuna maka shine ya kamata ka bi duk me ya gaci an zama shugaban kasa hasashe ne wanda muka duba muka mu waka muke yi muna da wakilai a kowace local gaman a kowace jiha waɗanda su suke gaya mana ga abin da ake ciki su suke bamu report a nan bangaren wani ake yi a nan bangaren kaza ake yi waɗannan mutanen su muka tara <clears throat> alƙalin mu gaba ɗaya muka fuskanci ai duk yadda za a yi inda za a yi zaben nan in dai zaben za a yi ai ban ce in ba a yi zaɓe ba tunani in dai za a yi zaɓe wani ahmad zai ci to haka na su ga wannan insha allahu da ikon allah da girman allah da ikon allah da girman allah in dai ya kai ranar zaɓe shine gwamnan jihar kano saboda maganganun mutanen wakilanmu na mazaɓu wa'anda yanzu muna da wakili mai wakilci kowace maza ba a jihar Kano wa'annan wakilan abin da suke gaya mana su abubuwan da suke ji a gurin masu zaben nan in dai zaɓe za a yi to nasu da gawunan nan shi ne a gaba to wannan kuma da shi muke amfani muke ƙara gaya wa mutane to gafa wanda zai ci zaɓe insha Allahu sadaka idan za ka badan takara ka je ka badan takara idan za ka bi yan hayaniya ka zaka bi yan hayaniya amma dai ga wanda zai ci zaben jihar Kano insha Allah gwamnan jihar Kano na rana asabar mai zuwa nan da kwana hudu kenan insha Allah ko biyar Allah ne ya bashi ba ni na bashi ba saboda mutanen da suke su jihar Kano su muka zagaya muka jiyo abin da suke faɗa akan su ga wanda suke so ga wanda suke kauna kuma ga wanda za su zaba ba za su zaɓi wanda idan ya zo kafin ma ya gama rushe-rushe kafin ya gama rushe-rushe guri ya kure masa ba haka suke bukata ba suna bukatar mutumin da ya ce idan Allah ya bashi gwamna zai daura akan aikin shekaru na alkhairi idan Allah ya bashi gwamna zai daura akan aikin kwankwasa na alkhairi idan Allah ya bashi gwamna zai daura akan aikin ganduje na alkhairi kuma duk inda aka kuskure zai yi bakin gwargwado gurin ya ga iya bakin gwargwadon shi ya yi ya gyara ta wannan mutumin shi kamata mu da addu'a Allah ya bashi gwamnan nan Allah ya taimake shi Allah ya riko da hannun shi saboda ci gaba ake bukata ba ci baya ba me yakan ka zabu wanda shi in yazo abin da ke zuciya shi ma kafin ya gama rushe rushen ma kuma me aikata guri ya kure mai bare kuma zai maka wani abu a kafafen sada zumunta wasu na cewa wai me yasa baka mai da hankali kan abin da ya shafi siyasar jihar ga ta katsina da har kai waka kace jiha ta jiha ta amma ka fiye mai da hankali akan ta Kano ai san ma mun ga mun ci zaune sarki bayan Allah ne ai san ma duk ku shine gwamnan jihar Katsina insha Allah mutane sun zabe shi tun akan primary election duk wanda ma bai yi duk ba ya dawo ya biyo shi ya ce ya yadda Allah ne ya bashi gwamnan jihar Katsina kuma shi za a zaba kuma a yanzu idan kana jin abubuwan da ake yi a Katsina kai ka san duk shine gwamnan jihar Katsina insha Allah kuma Nasiru Gawon shine gwamnan jihar Kano insha Allah in Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa da ikon Allah da girman Allah da ikon Allah da girman Allah in Allah ya kai sa ranar zabe waɗannan mutanen da nake gaya maka da shi dukwan da shi mm, me yake cewa da shi Nasiru Yusuf Gawon dukan ɗinsu waɗannan za su haɗa gurin mitin na gwamnan saurin Allah yadda wannan kuma me ya kai bayin na bane kuma Allah ne yayi ni ina da APC ne APC ne ke da daga gurin Malam Bola Ahmad Tinubu shugaban kasar mu ne yanzu insha Allah to ka gani ban da wani zabi in ce wai kaza ko kaza Allah ne ya zabe su waɗannan mutanen mu fatan mu taya mutane da murna ko mu gaya wa mutane ga shawarwari ga abin da za su yi mu fatan mu aje a yi zaɓe lafiya a gama lafiya don mun san insha Allah mu da nasara wanda ke da nasara ba zai rigima ba kullum tunanin dan kwankwaso ya zai rigima kullum tunanin dan kwankwasi ya fada da shi saboda shi ya san bai da nasara to wanda ke nasara da wa zai fada ni da zan faɗa ga ta a hannuna kuma na san bakin gwargwado da mutunci na daraja ta dan me zan san wanda bai da mutunci shi zai iya yaga riga a gurin kowa kuma ka faɗa da shi na san daga wanda ba haka yake ba shi na san daga wanda yace da me yake da zan da dirin mutun ku ce maka ai ba daidai bane wai abin da suke cewa me yasa baka fiye ɗaukar dimi akan siyasar Katsina ba sai ta Kano shin akwai wani abu ne ai problem din ni nan a nan Kano nake zaune ƴaƴana tara a nan garin ƴaƴana tara kowane yaro dan nan garin ne to in ban kare mutuncin me ya kace na tara mutuncin Kaduna ai ya kamata me yaka kace an kare mutuncin Kano saboda haka ina da hujjoji na ina da dalilai na wanda ni kuma tallata an zan yi ina tallan gwamnan Gombe ina tallan zulum ni ne tallan Bola Tinubu a Najeriya gaba ɗaya bakin gwargwado Allah ya taimake mu kuma Allah ya karba ina tallan gwamnan Kaduna amma me yaka kace ba a cewa wai lai me yaka kace na tafi ma na kawo shugaban kasa a Nijar na tafi na bazum ya ci shugaban kasa a Nijar duk wani mai talla sai eh da aka ce a kada ya je saboda haka yanzu bazum wanda muka kawo shi bakin gwargwado Allah sa ya zama alheri kowa yanzu shugaban kasa Nijar ne wannan to kuma ina ga kace a cikin Najeriya kuma a cikin Najeriya ma inda nake zaune inda yayana suke inda nake tsammanin jikokina tunda yayana tara a nan garin <laughs> saboda haka wanda ke da me me aka ce ko azikin wannan yaran ai na ci amma ban ci arziki ba ina zan kare mutuncin su zan zaɓi wanda zai koya musu mm, soke-soke ne da rushe-rushe sai in bari a zo a zaɓi wanda zai me aka zai koya musu eh, zage-zage ai bai kamata ba ai wannan magana ake yi ta in ka ce ma rana dan kaduna ne to rana dan kano ne rana dan kaduna ne rana dan kano dan ka kara gaya musu ka gane ina da mata na eh. shi kadai dan kaduna ne to wayannan yaran suna nan dan idan ka ce rara ya koma kan to rara fana nan dan gila a cikin wayannan yaran in ya kace an da ya zama rara to kuma shikenan raran su nawa biyu akwai a kaduna akwai a nan kenan ya kake ji da sukar da wasu ke ma a kafafen sada zumunta eh i don't i don't kaje na kawo suka an fa karfin shi ne duk wani mai suka da wanda zai zagi da wanda zai habaici an fa karfin shi babu magana ake ta in zaka iya ka tallata naka ai su yanzu an ce ka tallata abu baka da abin tallatawa duk da kan ce ka tallata abu sai ka ce ai kwankwasa ne kaza kun to kwankwasan ma an dame shi an shanye yanzu in kana ko magana gandu da ba magana kwankwasa inda aiki ne to ina kuma za ka sar gawon da abba ai bi yan takara Kano ka hada su kaf guri daya idan an ce su zaɓi ɗaya a cikin su wallahi gawon za su zaɓa sun san ya fi su nagarta ya fi su cancanta ya fi su kamama da kamala da gwamna saboda ka duk wani mai kuɗi a Kano duk wani datti a Kano duk wani dan kwangila da yake so ya yi abu ya gama lafiya wallahi gawon yake yi Muna ta gaskiya kenan saboda kai ma in zaka buga wannan kawai ka buga wannan na fuskanci kana son shi amma dai abin a zuciyar ka shi wai wani zai ce ka taba daukan mataki akan waɗanda suke misali yi maka martani a kafan sada zumunta ko kuma zuba idanu kawai kake yi a'a to ainihin me ake cewa ai wanda zai zaga in ya zo gaba na ya zage ni ka gane ai shine ya zage ni da gaske yake kenan amma nan ka hau midiya kai zage zagen ka ni ina yi kyale kawai nan saboda me aka ce an kare ya je ya haushi kai ma an ka zo ka biya makare kun zama karnuka ai kare in yana haushi ka bar shi shi kadai ya haushi daman shi shi ba zai faɓa ba haka ake yi ba magana ake yi ta in kana da hujja ka kawo idan kana da abun faɗa ka faɗa ni na da abun yi dan me zan tsaya wanda bai da abun yi ne zai eh, tun yaushe ka son fira da kai an daɗe an fi sati ko me yaka ko kwana goma kana cewa kana son fira amma abubuwan gaba na sun min yawa da zan tsaya ina na in fira kaga wannan fira mai mahimmanci faɗakar da mutane amma ina ina da abubuwa da yawa waɗanda sun hana ni zo na yi magana da kai to kuma ina ga in je kuma ina media ina wani zagin wani ko ina habaicin wani ba layi na bane wannan wannan duk wanda ya haushin shi ya wuni an mutum ya isa ga ni gashi ga ni gashi ba ba wani ba dan ko dan me kai ga ni ina nan in dai Kano ce muna nan a nan duk wani dan mai aka duk wani dan renin hankali duk wani dan taratsi duk wani dan tarzoma in dai ni ne ƙarya yake yi wallahi ina nan Kano gawuna muke yi kuma gawuna ne gwamnan gobe insha Allah na faɗa na ƙara faɗa idan kana da yadda zaka hana ka je da ƙuri'a ka hana in zaka iya ba za ta hannu ba Allah ne ba ni na yi ba Allah ne ya bashi ba ni na bashi ba duk da yadda rara ki san gauna in Allah ya bashi ba to ya bashi ba amma tun da Allah ya bashi haduwa za mu yi fatan alkhairi kamar yadda ya faɗa mi fatan Allah ya sa ya zama alkhairi ga jihar Kano Tinubu mun ya ga cewa wanda ba su zabe shi ba mun musu godiya mun ce su ma mun gode saboda shugaban kasa ne shi gaba daya da na NPDP, NAPC, NNPP gaba daya saboda haka ba wai in gaure zama gwamna dan PDP ma yana ciki dan NPDP ma yana ciki dan PDP ma yana ciki kowa ya zo a hadu shi mulkin jihar Kano Allah ya bashi daga jiya zuwa yau akwai abatun da ke ɗaukar hankali a kafafen sada zumunta musamman wanda yake kan network na mutanen yan industry batun sakatariyarka da ta magana kan tallan gawuna kuma ta gamu da martani mai zafi har ta fito ta yi wani bidiyo sabo me za ka ce akan wannan eh to wannan mace magana ta saka in ta ga me aka ce ba za ta yi hakura ba ta yi magana da su ta ce ita ba ta yafe ba duk wanda ya mace na ga wannan magana ta ta don wacce magana ta faɗa ta ce ita na sirga Gawon take so kuma tana roƙon masoyanta ita ba ta ce ba kai makiyinta ba ta ce kai makiyin gamuna ba ta ce duk masoyana ina roƙon alfarma to mi kawo rigima a nan gurin tun aka yi ba ana roƙon alfarma ba a ce a kai ka zo dole kai ba da rukon ka aka yi da ƙarfi aka ce ka zo kai shine dole amma ni na ce masoyana waɗanda ba sa ƙauna ta ai ban sasa a ciki ba ka gane saboda haka ina ganin wannan ba wani me yake ta ni na ganin ni a guri na ba wani abu bane wallahi wannan gaba ɗaya in an kai zuciya ne sa zaben nan nan da ranar asabar ne Nasiru Gawo ne ya ci gwamna an wuce wanda ma ya zage zagen zai zo ya ji kunya ka gane saboda haka duk wannan abin zai zo ya wuce nan da kwana hudu ko biyar Gawo ne ya ci gwamna insha Allah nan da wata biyu ko uku an rantsar da shi Kano ta zama normal larfi to in ma aka samu aikin yi da wa za ka yi faɗa midiyan ma sai ka dade baka bude ba sai kai awa hudu baka hau kanta ba shine muke da bukata bola tinin bai hau gawo ne hau shawara daga bila zuwa kano daga kano zuwa bila mu za mu rika ba da shawarwari na matasan nan Wadanda irin wannan masu zage-zagen rashin aiki ne mutum ya zauna bai da komai ka gane bai ci abinci ba ya zauna da jin yunwa dole ya zage-zage to zagin kuma shi dole ya kalli wanda ya dan yake dan gani da haske daga na ce mai aikata masoya ku fito kai na ruwanka ai ban ce kai ka ba ban kuma ce a kawo maka da karfi ka zaɓi gwamna ba cewa ne masoya na koyi mun kara nasir gawuna ya rike alfarma ta da alfan qur'ata ku zo ku zaɓi nasir gawuna yi laifi ita ma abin da ta faɗa kenan masoyanta su mata alfarma an roƙi alfarma ta kuma ta san za su iya taimakonta masoyan nan ba su ce ba za su yi ba sai shi maki ya zo ya ce shi ba za a yi ba to shi shi shi kuma wane ne to na ganin in aka biya mu wannan in aka in aka biya mu wannan karan to kuma me <laughs> me ta karnukan baya ma sai su taso amma ni na ganin in kare ya hau ya kyale shi ya gama haucin shi in dan iska ne shi da gaske ya zo me ka ce gaba da gaba ya ce kaza kaza kaza kaza tunda mu zama muka muka ce masoyan mu ba cewa muka wai wai makiyan ba makiyan ba baya cikin wannan layin ko kai gawuna ko kai ko rara ya gawuna ko bai wani ba gawuna zai zama gwamna insha Allah saboda tunda Allah ya bashi mu muna fatan Allah ya sa ya zama Kano alkhairi saboda idan zan yi wannan abin zan ma 'ya'yana ne da jikokina 'ya'yana suna nan Kano ka gane saboda haka to ƴaƴana da ko na nake bakin gwargwado da in taimaka musu in za a musu shugaba wanda in ma an ce rara ya tafi to akwai rara rara nan rarare ma to me za ka ce game da wasu na cewa akwai abokanan sana'ar ka da watakila ba kwa jituwa wasu ma hmm. da suna nan gidan kuma ka dawo yanzu sun tafi shin ba ka da wani shiri na ka haɗo kansu ku zo ku tafi waje guda a eh to wannan dai shiri ne na na haɗa kai kullum muna magana a zo a haɗa kai a taimaki ko ma iyakan mu mu taimaka ba wai iya mun taimaki wani a'a iyakan mu ba in dai haɗin kai ne amma magana abokan sana'a wannan yanan wannan yanan ko ra'ayin shi ke bi babu wani ra'ayi problem din da harkar siyasa ce ne akwai wanda ba zai iya zama ban gina nan saboda dole dole ni wannan harkar ita ce Allah duwan akai a ita Allah ya mun nasibi in dai kana nan mu aka ce in dai ina nan kowa ya zo sai dai hakuri zai iya bacin gwargwadon shi amma dai in dai na zo dan to sai dai hakuri to wani ba iya jure wannan ka san ita sada kowa yana da ita amma me yake ta boye ta ne me yake ta ba kowa yake da yake boya ba kowa yana da hasada ko da kai da danka ne kuke waka zaka so a fitin taka ko da kai da danka ne haka wannan abin yake haka yake a zuciyar mutane saboda haka to wani baya iya haidin hasada ci. zai ce shi shi idan da wani ni ko ba ruwana da wani ko da wani iya nawa zan yi iya inda rabona a nan rabona zan samu inda rabanka a nan gurin bayan da zan hana ka samu saboda haka wani ba iya jure wannan abin mu a bangaren siyasa a nan Allah mana nasibi in dai akan magana wayar da kan mutane ne faɗakar da kan mutane nuna mutane gabas da yamma to mu a muke saboda ka duk wanda yake yi idan mun zo sai dai ya ci gaba da cin abincin shi a to wannan shine babban rigimar wasu da ba sa iya jurewa hankalinsu baya iya kwanciya saboda ka san mutum zai je kwanta zuciyarsa ba ta kwanta ba to ba zai iya bacci ba ka ka kwanta zuciyarka na tashe kullum kana tunanin wani kana tunanin wani dan me da na kwanta mun tibi ne bacci me hadan da wani in dai na zo maganar waka waka siyasa dai waka siyasa bakin gurgudo nan Allah ya hore mun nan na iya da dan siyasa bakin gurgudo wanda na ma waka to masoyan suna jin daɗi saboda kafin yi wakar ina jin biyu din magoya baya magoya bayan ka nake bi in maka waka ba wai iya kai da matar ku ba shine magana ta gaskiya to daga karshe wasu na cewa wai kun je kun tatse sha'aban shagada me zaka ce akai tambayar karshe kenan to inda ba a ce shaban sharda ya tatse mu ba ai ba za a ce mun tayi shaban sharda ba mu dai mun je mun bi shaban sharda dalilan mu dalilan na gaya maka guda ɗaya shine babban dalili da kuma dalilan akwai abokan mu suka tsaya takara a lokacin ka gane waɗanda da me aka da yaran mu mun tsaya da su sun tsaya takara saboda haka dan su mun tsaya mun yi kara mun ce abban lalle lalle ayi kaza ayi kaza to tunda abu bai yiwu ba an ce ba za a yi bola tunubu ba ai ba za a rushe sama ba kuma a dawo a ce ana so a gyara kasa wannan tsarin muka ce mun fita amma shi abin sharaɗa duk wanda ya ce mun ta shi abin sharaɗa to wannan yayi ganganci dan abin da muka ma shi abin sharaɗa har a gama waɗanda suke yanzu ba su iya yi ba. To muna godiya me sakonka na ƙarshe? Sakona na ƙarshe akan magana akwatu ne. Lalle lalle kamar yadda nake faɗa mutum kada ya wasa da akwatin shi. Dan kai wasa da akwatin kai wasa da mukamin ka. kada kai wasa da akwatin ka in kwamishina ne kai in minista ne in kamsala ne kai in yaziya ne kai in chairman party ne kai wallahi idan kai wasa da akwatin kai wasa da kujerar ka ne magana ta gaskiya kenan bola gonan Kano saboda haka ba saurarawa a maganar yin wasa da akwatu saboda wannan shine darajar kadar mutuncinka ba zai yiwu a ce muna da mutane a jam'iyya ba idan mun je mun yi zaɓe sai mu bar ummu wazo su lalata mana to saboda haka daga kwan minista zuwa ƙasa zuwa SA na local gamman duk wanda ya bari aka mai fintinkau akwatin to tofa a ɓangaren mukamin shi ma ya jira abin da ya same shi Allah ya da